Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 24 ga watan Janairu na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To Hafiz Prime Ministan kasar Poland ya faɗa a jiya Litinin cewa ƙasarsa na ƙulla ƙawance da ƙasashen da ke shi a shirye su tura tankokin yakin Leopard 2 da Jamus ta kera zuwa Ukraine. An kama wani babban jami'in hukumar FBI da ya ritaya bisa zargin karɓar dubban dala Amurka ɓoye daga hannun wani tsohon jami'in leƙen asirin ƙasar Albania. Kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa yayin da ya rage mako guda a dakatar da karɓar tsaffin wasu takardun kuɗi a Najeriya da aka sauya fasalin su wasu 'yan Najeriya na cewa to wannan wa'adi gaskiya al'amarin ya ɗaure wa mutane kai musamman ma mu 'yan kasuwa ka daina karɓan tsofaffin kuɗin ne to da me za ka yi kasuwanci saboda sababbin kuɗin ba su wadata ba saboda haka al'amarin ya ɗaure wa mutane kai ina ganin abin nan fa za a yi haihuwar guzuma ɗakun ci uwa muna tafa da ƙarin bayani Bayan nan kuma muna tafa da fashin baki kan yadda wasu bata gari ke kona ofisoshin hukumar zaɓe a wasu jihohin Najeriya da masana ke ganin hakan zai iya shafar babban zaben ƙasar. ya kamata a ce cewa an yi ɗau mataki a kan wa'annan mutanen kuma ɗaya daga cikin matakin shine tun ma lokacin da mutanen nan suke magana cewa ba a isa ba a nuna musu an isa ba a ranar da za a zo a yi zaɓe ba ne ake da wani karfin da za a nuna mutumin da ya bijirewa ƙasa wato an isa Kama kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustafan Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Firayim Ministan kasar Poland ya faɗa a jiya Litinin cewa ƙasarsa na ƙulla ƙawance da ƙasashen da ke a shirye su tura tankokin yakin Leopard 2 da Jamus ta kera zuwa Ukraine. ko da kuwa jamus bata ba da izinin yin hakan ba a hukumace mateusz morawiecki ya faɗawa manema labarai cewa poland za ta nemi izinin jamus amma neman amincewar berlin na daga baya Muruviyaski ya ce muna ƙara yin matsin lamba a kan gwamnatin Berlin don samar da tankokin yakin Leopard 2. Wani mai magana da yawun gwamnatin Poland, Piotr Mola. daga baya ya faɗa wa gidan talabijin ɗin ƙasar cewa neman izinin jamus wata babba alama ce kuma za su aiwatar da hakan a cikin kwanaki masu zuwa. An kama wani babban jami'in hukumar FBI da ya yi ritaya bisa zargin karbar dubban dala Amurka a ɓoye daga hannun wani tsohon jami'in leƙen asirin ƙasar Albania da kuma karya takunkumin Amurka ta hanyar yin aiki a ɓoye da mai alaƙa da wani mai faɗa a ji a ƙasar Rasha da ya taɓa yin bincike a kansa. Zarge-zargen da ake yi wa tsohon jami'in Charles F. McGonigal wanda shine babban jami'i a wani fannin leƙen asiri a ofishin fbi da ke birnin new york daga shekarar 2016 zuwa 2018 wanda aka kama shi a ranar asabar na kunshi a cikin wasu tuhume-tuhume guda biyu daban-daban a birnin new york da kuma washington a jiya litinin a cikin tuhume-tuhumen guda biyar na birnin new york masu gabatar da kara sun zargi McGonagall dan shekara 54 da sarge shestakov wani tsohon jami'in diflomasiyyar rasha kuma abokin hulɗar oleg deripaska ɗaya daga cikin masu faɗa a ji a ƙasar da yin bincike akan wani abokin hamayyarsa shi ma mai faɗa a ji a rashar don deripaska ya ba shi kuɗi a ɓoye a wani lamarin daban kuma cikin tuhume-tuhume tara da ake yi wa McGonagall a washington ana zargin da karbar akalla dala biyar daga hannun wani tsohon jami'in leƙen asirin ƙasar albania don a tallata masa harkokin kasuwancinsa ba tare da ya bayyana dangantakarsa da ofishin ba. To Dalla, an ma kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. mu. yayin da ya rage mako guda a dakatar da karɓar tsaffin wasu takaddun kuɗi a najeriya da aka sauya fasalinsu har yanzu wasu 'yan najeriya na ci gaba da bayyana fargabarsu a wannan wa'adi da ya rage na mako ɗaya inda suke cewa babu wannan sabbin kuɗaɗe da ke kewayawa ga rahoton da wakilin haruna daudabi ya aiko mana ne sauran gwamnonin jihohi suka dinga bayyana fargabansu game da irin matsalolin da suke fargaba na irin asaran da mutanen su za su shiga sakamakon irin wannan musayen kudade da aka ce wadin da aka ɗeba ma jama'a ya yi kaɗan duk da cewa a nuna shugaba muhammadu buhari a wani faifan bidiyo yana cewa an ɗebar ma mutane wa'adin kusan watanni uku kenan yayin da wasu ke cewa adadin da aka ɗeban ma mutane saboda musayen wannan kudade bai kai haka ba don a cewarsu a watan disamba ne suka fara ganin wannan kudade yanzu kuma ana watan janairu waɗannan 31 ga watan janairu za a dakatar da karban wannan tsofaffin kuɗaɗe alhaji mamman muhammed wani mai baya gwamnan jihar yobin shawara ne alhaji mai malabuni na kuma ke roƙon gwamnatin tarayyan da ta sake duba wannan lamari ganin cewa suna da kananan hukumomi goma sha bakwai amma kananan hukumomi hudu ne kawai ke da bankuna a cikin ta. wato ganin cewa sati ɗaya da rage gaskiya ya yi karanci musamman ga jama'a da suke kananan hukumomin da ba su da bankuna a shi yasa shi mai girma gwamna kuma ya yi roƙo na musamman eh, da kira cewa su eh, babban bankin najeriya cbn da sauran bankunan ma su fidda wani tsarin da za su iya taimakawa mutanen nan ko da za su baza ma'aikatan su zuwa kananan hukumomin nan a samu a canjawa jama'a kudaden su domin eh, a halin gaskiya su wayannan mutanen kananan hukumomin nan sun samu kansu a halin da ba su suka yi ba ah, ma'ana shine bankunan nan babu su a kananan hukumomin nan da yawansu sun rufe rasa lokacin da ake cikin tashin hankali Allah ubangiji kuma yanzu ya kawo sauki shi ma gwamnan jihar Borno Professor Gana Umar Zulum wanda ya nuna fargabansa lokacin da wasu jami'an babban bankin Najeriya suka ziyarce sa kama abin da ke cewa ya ce karamar hukumar Kalbage karamar hukuma ce da ke cikin jiharsa kuma mutanen karamar hukumar suna zuwa Kamaru ne don neman abin da za saya wanda tuni aka daina karɓan waɗannan tsofaffin kuɗaɗe a ƙasar kamaru yanzu haka waɗannan mutane sun shiga halin ƙaƙani gayi na gan cewa ba su da banki kuma babu wannan sabon kuɗi da ke zagawa a cikin garin alhaji usman abubakar ah, to wannan wa'adi gaskiya al'amarin ya ɗaure wa mutane kai musamman ma mu 'yan kasuwa ka daina karɓan tsofaffin kuɗin ne to da me za ka yi kasuwanci saboda sababbin kuɗin ba su wadata ba saboda haka al'amarin ya ɗaure wa mutane kai ina ganin abin nan fa za a yi haihuwar guzuma ɗakunci uwa kunci assalamu alaikum sunana dr baba liman in akan canjin batun maganan kuɗi da ake kokari nan da sati guda a daina karɓa abin da dan fara da shi sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato wannan duk kokari ne fa na a tsoma al'umma a cikin tashin hankali na ga wasu sun fara cewa masu idan aka ki karban kuɗin su wallahi tallahi da su koma ta'addanci wasu 'yan najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da wannan mako guda da ya rigewa wa 'yan najeriya da rufe karban tsofaffin kudaden a najeriya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida Haruna Daudabi da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha biyu na dare da minti takwas. Ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun cafke shugaban gamayyar kungiyoyin fafutuka na M62 Abdullahi Sa'idu a jiya Litinin jim kaɗan bayan kammala zaman shari'ar da ke tsakanin waɗannan kungiyoyin da gwamnatin ƙasar dangane da lugudan wutar da sojojin Nijar suka yi a mahakar tamu a lokacin da suka hango wasu 'yan ta'adda na ƙoƙarin ɓoye makaman da suka sato bayan kisan 'yan sanda biyu a watan Oktoban da ya gabata. ana zargin abdullahi sa'idu da tayar da gobara da gangan a mahakar ta tamu sai dai a hirarsu da mataimakiyarsa hajiya farmata taya ta bayyana wa wakilin muryar amurka sulaiman mana barwa cewa za su ci gaba da gwagwarmayar kare haƙoƙin al'umma. kwarnatar yan amsa sando an tsaida shi a yau bayan zaman shari'a da muka yi wanda ke hada gwamnatin Nijar da kungiyar Emsa Sando dangane da aika-aikan nan da aka yi a Tamu sun ce ya ce za a tara mutane a yi tarzoma a tasa hankali. Wannan shari'a ana nan ana yin ta yau dai gwamnatin Nijar ta ce ta jaye wannan kara amma ta zo da wata sabuwa saboda tana tuhuma kwarnatar yan emso sonde cewa da ya gama baki da waɗansu su suka cinna ma runhunan matsona zinariya wuta a can tamu. yanzu ina aka nufa da shi kenan an kai shi gidan maza kwalo To ku yanzu makarraban kungiyar M Sandu a halin yanzu me kuke cewa game da wannan mataki? Mataki ne na farko na gaya ma al'ummar duniya cewa da zancen nan da muke na demokratiyyar nishar tana durkushe a gaskiya ne tunda yau baka da izinin ka waɗi gaskiya baka da izinin ka ra'ayinka sai dai ra'ayin wani sai dai abin da wani yake so kuma in aka tsaye da Abdullahi Saidu bayan akwai Abdullahi Saidu dubu saboda 'yan sosondo bayu ne na sa kai ba bayu ne na saye ba mutane ne wanda suka ɗauki alkawalin cewa da za su yi yaƙi da cin hanci da rashawa da babakere da mulkin danniya da ake na ana yi ma al'ummar Nijar uwa uba matsalar tsaro da ta shi ma 'yan Nijar abinci a ƙwarya tun da yau babu wanda bai san da cewa a difa da tilaberi magidanta da yawa an sun wuna a gidansu da yamma daji suke kwana akwai matsaloli da yawa ga tsadar rayuwa ga sun zo sun kara kuɗin farashin gazuwal ba a ci ba a sha ba emsa sande wannan ba zai karya mata gwiwa ba kuma emsa sande wannan abun ba zai sa ta tsaye da ayyukanta ba toma Dalla a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai najeriya Masana harkokin siyasa a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci kan yadda wasu ɓata gari ke kona ofisoshin hukumar zaɓe mai kan jihohi da ke kudu maso gabashin ƙasar. A hirar shida ma mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce wannan lamari zai iya hana mutane zuwa kaɗa ƙuri'a ba wai a kudanci ba har ma da arewacin ƙasar. Tabbas wato ƙalubalen zaɓe muhimmi a najeriya yanzu da zai toshi ne rigingimin da suke bangarori da yawa na najeriya wanda watakila za su iya hanawa mutane ko su ji tsoro ko kuma su ma kasa yin wato jefa ƙuri'a a lokacin zaɓe kuma ba a nan kudanci ba kawai da ake kokkona ofisoshin kasa na hukumar zaɓe a arewaci inda su suwaye suke da ƙarfi suke tabbatar da abin da zai faru wanda ya tabbatar da yadda za a yi noma ai kaga zai iya tabbatar da yadda za a yi zaɓe noma da ake yin sa wata shida zuwa takwas ana yi mutum ya isa ya tsayar da wannan to maganar zaɓe ta kwana ɗaya zai iya wato tashin hankalin da zai iya mai da zaɓe ya kasa tasiri to amma duk wannan abubuwan wato rashin tsinkaya ne na gwamnatin da take kai wanda tun shekaru da suka wuce ya kamata a ce cewa an yi ɗau mataki a kan wa'annan mutanen kuma ɗaya daga cikin matakin shine tun ma lokacin da mutanen nan suke magana cewa ba a isa ba a nuna musu an isa ba a ranar da za a zo a yi zaɓe ba ne ake da wani karfin da za a nuna mutumin da ya bijirewa ƙasa wato an isa lokacin da ya magana komai kankanta ta ta banza don mutum goma shida hudu biyar suka yi magana ta banza akan ƙasa to shine zai sa mutum na bakwai sai ya dau mataki kuma shi kuma na ɗaukar makami ko wuka kowa ya ce zai wani ta'adi a kan ƙasa to ran da na farko da ya magana banza aka yi sa ba za a kai yanayin da wani ma zai dau irin wannan matakan har ya kalli wato hukumomin kasa ya kunna musu wuta ce shi yana takama da wani abu na magana a kan ƙasa ba wannan to kyalewa ne da aka rinka yi shugabanni kuma suna kyalewa ne don kowa su a akan abin da yake lokacin shi ba yana tunanin wato mai najeriya makomar da za ta samu najeriya ba haka aka soma tun shekaru da suka wuce wurin talatin da biyar ko haka da suka wuce in kana mulki kai dai a lallaba a gama abin da ka tsira da shi ka tsira da shi da kai da iyalanka makomar najeriya kuma ko amma dakta kana ganin matakan da ita hukumar zaben take dauka zaben ma zai yiwu to ita hukumar zaɓe tare da shugaban ƙasa a tunaninsu kawai idan kuɗi ya isa wato zaɓe ya yi kenan shugaban kasa yana cewa shi yana son ya tabbatar an yi zaɓe kuma za a yi zaɓe mai inganci dalilinsa duk kuɗaɗen da ake bawa hukumar zaɓe an bata su kuma wanda suke kan hukumar zaɓe kullum fito da sababbin dabaru suke yi wanda in aka kalle su a fefe aka sa za ka za ce eh in aka tabbatar da abu kaza ko wato a na'ura kaza zaɓe zai iya yin kyau to amma ba wanda yake tunanin nawa suke nema akan wannan na'urar nawa suke nema akan wannan dabarun nawa suke nema akan harkar tsaro da sauransu wanda shi kuma zaɓe idan har kana bin wa'annan na'urar kana bin maganar tsaro wanda halayen mutane ne ko kuma kyale wanda aka yi mutane ne yake jawo ake buƙatar wa'annan na'urorin ko kuma ake buƙatar wannan tsaron to sai ga kullun ƙara tsada yake yi Mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk kenan a hirar da ne da shi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Ka yi NPP mm. ne, ko ka yi CPC ne, ko ka yi ACN ne, baka isa ka ce wai kai ne kuma a jihar tambayi buhari ni ne ne jagoran mutanen cpc da ya ce bai kara takamu ce bai isa ba bara ka kai mu tsakiyar ruwa ka ban mu ba zunuban da apc da pdp suke da shi a najeriya wannan zunuban ya fi karfin mutum sai allah to kai da kun zunubi a'a wanda suka yi maganan kwankwaso a jihar kano eh. kowa ya san duk wani alherin da ya faru jihar kano kwankwaso ne kana jin eh, bola tinubu zai kada duk yan takarar shugaban insha allah kamar ya kada su ne kuma abin da zan zan faɗa maka shimfiɗan da zan yi akan wannan magana ranar wanka ba abu ya cibe najeriya ta fi ƙarfin a da ita abin kalo-kalo. Sannan maganin da ake ma shi da ake cewa ya taimaka yana ɗaya daga cikin manya-manyan da suka kawo gwamnatin nan. Duk tamɓelen da ake da duk bala'in da aka shiga da kashe-kashen da aka yi Najeriya bai taɓa fitowa ya magana ba. Ko yayi wani abu wanda zai nuna cewa baya tare da shi ko ko gwamnatin nan ta gyara domin ana so a ci nasara amma bai taɓa yin shi ba. Ba abin da ya taɓa yi kawai sai yanzu ga ya tsumbulci a shekara 86 ya fito ya ce zai takarar shugaban kasa. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwanmu da ku a kashi na biyu na muhawara mai zafi da muka hada tsakanin 'yan takarar jam'iyyu guda biyar a Abuja kan abubuwan da suka alakanci wannan zaɓe na bana da ake yi a Najeriya. 'Yan takarar dai da za mu ci gaba da kawo muku tattaunawa tasu ko muhawarar tasu sun hada da Muhammad Umar Bago dan takarar gwamna a jam'iyyar APC a jihar Neja da Haliru Jika dan takarar NNPP a jihar Bauchi. da umar ardo dan takarar sdp a jihar adamawa jamilu jino dan takarar prp a katsina da kuma sadiq wali wanda a lokacin da aka dauki wannan shiri din shine dan takarar gwanan pdp a kano amma mun san cewa an canja shi da muhammadu abacha to a cikin shirin yau za mu ji abubuwa da yawa da suka hada da shin da apc da pdp su ne suka bata najeriya suka kawo mata cin hanci da rashawa da tashi tashi hankula da sauransu kuma shin ina aƙidar siyasar ubangida ana yin ta har yanzu za mu ji kuma yadda 'yan takarar nan biyar na apc da nnpp da sdp da prp da pdp suke kallon juna da kuma 'yan takarkarinsu na shugaban kasa bari fara da tambayar da muka yi wa shi sadiq wali a wanda kamar da muka ce a da shi ne dan takarar gwamna a kano kafin a canja shi na cewa da shi ne gwamna me zai canja a Kano. Alhaji Sadiq shi ne yake wakilta ko ke son yayi gwamna a jihar da tafi kowace yawan mutane tattalin arziki a ta biyu ma a Najeriya baki ɗaya an ce tana bayan Legas ne kawai. Amma dai ta fi kowa yawan mutane dai a arewacin Najeriya. Alhaji Sadiq me za ka canja a Kano Allah ya sa ka zama gwamna. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mala Aliyu kowa ya san yadda ka faɗa Kano ta fi kusan kowace jiha a kasan nan tamu yawa so duk abin da 'yan uwana yanzu suka faɗa a kan wannan panel ɗin naka mun kano ga baki ɗaya ta kunsa ga baki ɗaya mu yanzu matsalar mu ta farko shine ilimi shine ilimi ilimi da yawan jama'an da suke shigo a kano da 'yan kanan da wanda ba 'yan kanan ba dole ne sai mun duba harkar ilimi yadda za a samu a sake saisaita ta a gyara zaman harkar ilimi yadda ɗan kano zai samu ilimi ingantacce don yanzu da yawa za ka ga ana zuwa ana samun ilimin a baki amma a zahirance ba ilimin ake samu ba don ko aiki sai gagar mutum ya ilimi ya gama na biyu muna da matsala ta fensho yan fensho sun yawa da ba biyan su ritaya daga wanda suka yi ritaya yan fensho so wannan shi ma dole za mu tsaya mu duba mu tabbatar da cewa an kokari an biya su haƙƙinsu a cikin lokaci kalilan duk da abin da ya da wahala yadda kuɗin shiga ya ragu daga tarayya eh. amma za a duba mu kuma ga wannan irin dabarun za mu iya da mu samu musu sauki. Na ji abin da Dr. Umar yake faɗa yake cewa da PDP da APC suka ɓata ƙasar nan. me ka kaji abin da ya faɗa to alhamdulillah ai ka malam aliyu kai daga amurka kake kuma ka san yadda daga sakwata nake ba daga ah, amurka to daga amurka dai ka to muke wannan muke wannan tattaunawa <laughs> eh yau wato to eh. ko a ƙasar amurka ya ake ana yin mulki ba waɗanda suke wajen bane suke jawo na ƙasar da su su koya musu in su in za su kauda za su sauka da kan kujerunsu suke ba su mm. mulki mm. to Uh, doctor with all due respect ta turanci mm. ai ku ne ya kamata da sai lokacin da kuke wajen sai ku hori waɗanda za su zo su karɓe ku tun da lokacin da ku karɓa ai an samu ci gaba ba ci baya aka samu haga Allah zuwa wannan ma zancen wayoyin nan zancen ma yadda muke yanzu ana yin streaming live din in ba dan gwamnatin PDP ba abin ba zai yi ba mu muka kawo wannan kusan duk wani abin ci gaba da zaka tsaya ka duba ka gani gwamnatin pdp ita ta kawo shi kuma har yanzu sai dai a dora akan abin da muka yi wallahi amma ba a yi wani abu sabo ko jirgin kasan nan da ake magana waye pdp ce ba ba dr umar abun magana nan sannan ka ba dr um, eh, sanata haliru don su aka taba da anpp da pdp bai yadda ba ya ce ku kai kai sau uku kana takara a pdp a za ka zo kana zargin pdp da ta kasa kuma mm, mm, mm, ah, na yi pdp da yawa ba eh tun da na so ma ban taba barin pdp ba sai kwanan nan amma kuma so goma sha daya eh, don ba ta da adalci ba ta yin komai oh, kan gaskiya so goma sha daya eh, eh. na kai kai pdp kotu ina gaya wa pdp wannan tafiyan da kuka daukan nan eh. zai kawo a ƙasar nan halaka eh, eh. saboda kuna abu ne na son rai na rashin bin doka don haka kada ku oh. in sun kunnen uwa shegu sai kai su kotu oh. so goma sha daya oh. so biyar a high court so uku a court of appeal sau uku a supreme court nan zaman lafiya zargi kai kace su suka bata kasan nan kai yaya su biyun suka bata kasan abin nan ke so miki a yanzu ai duk wanda yake rige da gwamnati eh. shi yake rige da eh, harkan al'umma ko amma kana cikin gwamnatin pdp da aka yi ina ciki ai a kulle yomin kuma ina gaya musu in sun yi barna in sun gi in eh. kai su kotu in na ce ma na kai ka kotu so goma sha daya ai ka san bai yarda da abin da kake yi ba da Allah ba da sanata haliru abun magana sanata haliru kaji um, uh, alhaji sadiq ya ce sam kwankwaso baya da za a yi ma ya ci zaɓe a kan. to uh, na ji daɗin wannan magana ai ka san shi siyasa kamar yadda na fara faɗa da zuna ce zunuban da apc da pdp suke da shi a najeriya kai ka taɓa pdp ban taɓa yi ba ka yi apc amma apc ne yawwa duk wanda ya shiga ai duk wanda ya wannan zunubin ya fi karfin mutum sai Allah to kai da kun yi zunubi a'a wanda suka yi <laughs> yawa ai ai farkawa na yi a eh, eh. ciki Allah ya cece ni kuma maganan kwankwaso a jihar Kano kai tsarki kenan eh maganan kwankwaso a jihar Kano Yawwa eh duk wani kamar na a shimfiɗa na nace yanzu siyasan mutum ake ba siyasan jam'iyya ba eh. kowa ya san duk wani alherin da ya faru jihar Kano kwankwaso ne a lokacin kwankwaso a kan lokacin wanda kwankwaso ya tsare takala da su alhaji sadiq a lokacin kwankwaso ne kai alhaji aliyu jihar kano ta fara ganin gadon sama mai kyau eh. da na ƙasa duk wani ci gaba da ta samu kusa ne yi ba pdp kana jin afa gida gidan zai ci kano ai ba ai da gani ba tamba da ganin buri kasan zai ci mutum da ganin kura kasan zai ci mutum <laughs> yana ba da amma ba ba ba eh, alhaji muhammad umar bago ku ku kuke da gwamnatin tarayya ku kuke da gwamnatin Niger haka ne kaji abin da suke faɗa su Dr. Umar da da NPDP cewa eh to ai gaskiya kowannen su na da dama ya irin tashi magana eh. kuma jam'iyyar apc a jam'iyyace ba ta yi kowa laifi ba a 'yan jam'iyyar apc wa'yansu ai 'yan su jam'iyya su a 'yan jam'iyya su ne jam'iyya barin gama shimfiɗa barin gama shimfiɗa na eh, yanzu aliyu mustapha idan janar muhammadu buhari ya yi laifi a ɗan jam'iyyar apc bai kamata a shugaban kasar najeriya eh. idan dai za a ba buhari laifi dan yana dan jam'iyyar apc to duk dan najeriya ma ba shi laifi eh. tunda shi ma na cikin najeriya eh. saboda ka in ka ce wai 'ya'yan cikin garin ko cikin ƙasar nan eh. ko 'yan cikin jam'iyya eh. dole laifin jam'iyya ya shafe su gaba ɗaya to mu ma 'yan najeriya duka laifin buhari ya shafe mu har da kai eh. to idan haka ne sai a yi ta dalla-dalla hmm. jam'iyyar apc da manufofinta ba ta yi ma mutanen najeriya laifi ba hmm. amma waɗanda suka jagorce mu a wayansu wurare hmm. sun yi laifi shi yasa kuma muka yi ikirari muka dawo yanzu hmm. da idan Allah wannan manufofin mu din hmm. masu kyau za mu tsaya mu tabbatar cewa an samu an taimaka ma talaka saboda ni ban taba pdp ba ban taba ta jam'iyya ba shi yasa ko dr ardo mm. yake cewa suka kifa suka kafa apc bara in ce yayi karya ba dan dattijo ne eh. amma da je kara duba ayan shi eh. dan a kundin tafiyan shi eh. lokacin da muke tafiya bai taba yin uh, jam'iyyar da ta zama apc ba to shi iwa ka ampp ne mm. ko ka cpc ne ko ka ACN ne baka isa ka ce wai kai ne kuma a ja tambayi Buhari ni ne ne jagoran mutanen CPC da ya ce bai karata ka muce bai isa ba bara ka kai mu tsakiyar ruwa ka ban mu ba amma a lokacin yana da lafiyar shi Allah ya zo jarumce shi da rashin lafiya. Kana jin APC za ta ji zaben baɗi? In Allah ya yarda. Akan ne, a wani hujja me babban hujja? Manufofin jam'iyyar APC. A Najeriya ko a Niger? A Najeriya da Niger ma. To na farko a Niger. Eh. ka dai san talaka ke zaɓe ko insha Allah kuma da ka fara magana kai maka shi faɗa ka ce ni dai ban da ubangida sai Allah haka aka ce ka ce ba haka na ce ba haka take haka din ne eh haka take saboda haka Allah shine ubangida na kuma talaka shine abin da nake eh, ikirari da eh, shi eh. to saboda haka na tabbatar da dan Allah nan da na yi imani da shi talaka zai fito ya ba mu kuri'a a jam'iyyar ce APC ɗaya kenan na biyu a Najeriya oh. idan shugaban ƙasar najeriya ana tuhumansa da wayansu abubuwan da ya ba kyau ba bara a yanke ma jam'iyyar nan eh, wuya ba don a ce ita ba ta yi ba saboda me abin da ta yi din da ba ta yi ba din ai waɗanda suke cewa jam'iyyar apc ta yi suna ciki suka fita bari in fara tattaunawa kan yan takarar ku na shugaban kasa baki da bari in fara kan ka tunna abu magana na wurin ka na fara dan takarar ku na tinubu na apc tinubu ba bola tinubu na za mu zo mu taba sauran yan takarkaru na su pdp na atiku da leba ko da yake babu leba a wannan zaure din amma za mu taɓa na sdp sdp shine eh, kola biyola ko shine na prp yawa sannan adewale adebayo shine na sdp ba adeba adewale shine na yawa to um, mu fara kan naka na dan eh, takara na tunubu eh, <laughs> bola tunubu mm. kana jin bola tunubu zai kada duk yan takarar da la, to a gaishe ku, to bari mu ja burki a nan sai rana wa mu zo mu ci gaba inda daga cikin batutuwa za mu duba batun yawan shekaru da tsufa da kuma batun rashin lafiya na wasu daga cikin 'yan takarar nan da suka zama abun batutuwa. Sannan kuma za mu ji ra'ayoyin 'yan takarar ɗan game da batun karɓa-karɓa. Yanzu ka madadin bakin namu Muhammad Umar Bago, aliru Jika, Umar Ardo, Jamilu Jino da kuma Sadiq Wali, ne ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. Mun bar ku lafiya. A gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice. Prime Ministan kasar Poland ya faɗa a jiya Litinin cewa ƙasarsa na ƙulla ƙawance da ƙasashen da ke a shirye su tura tankokin yakin Leopard 2 da Jamus ta kera zuwa Ukraine, ko da kuwa Jamus bata ba da izinin yin hakan ba a hukumace. Mateusz Morawiecki ya faɗawa manema labarai cewa Poland za ta nemi izinin Jamus amma neman amincewar Berlin na daga baya. An kama wani babban jami'in hukumar FBI da ya yi ritaya bisa zargin karbar dubban dalar Amurka a ɓoye daga hannun wani tsohon jami'in leƙen asirin ƙasar Albania da kuma karya takunkumin Amurka ta hanyar yin aiki a ɓoye da mai alaƙa da wani mai faɗa aji a ƙasar Rasha da ya taɓa yin bincike a kansa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Kafin mi sallama da ku muna miƙa gaisuwar fatan alheri ga iyalan marigayi ɗan galadiman maradin Alhaji Ibrahim musa ɗaurin auren 'ya'yansu. Hassana Muhammad Kabir da injiniya Mustapha Ibrahim Umar da kuma Husaina Muhammad Kabir da Muhammad Mahbub wanda za a ɗaura su a ranar Juma'a 27 ga watan Janairu da misalin karfe biyu na rana a masallacin Sultan Bello da ke unguwar Sarkin Musulmi a jihar Kaduna da ke Najeriya. Allah ya sanya alkhairi amin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Karl ni Muhammad Hafiz Baballe Ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.